eto eh <clears throat> na farko abinda gwamnati jihar kaduna ta yi shine ta ce kungiyar alzakzaki kungiya ce wadda ba a yadda ta yi wani abu a jihar kaduna ba kuma wannan doka da muka yi ba wai mun hana addinin shi'a ba ne ba kuma mun ce a'a in kai dan shi ba ne kayi laifi ba abinda dokan ta ce shi ne in kai dan kungiyar alzakzaki ne kayi laifi kuma ba a yadda da wannan kungiya ba a jihar kaduna kuma wannan doka ce wadda tun zamanin sardauna penal code ta 1963 akwai wannan doka kuma ko shi marigayi sa'amad bello ya yi amfani da wannan doka duk lokacin da aka ga wata kungiya tana da halin kawo eh, rashin zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'umma ana yin wannan odin abin da muka yi kenan me ya sa muka yi mun yi wannan oda ba don wai su 'yan shi'a ba ne a'a a jihar kaduna akwai ƙungiyoyin shi'a guda biyu da muka sani akwai althakalain akwai rasul azam su ma ƙungiyoyin shi'a ne ba tare suke da alzakzaki ba amma ba mu ce gwamnatin jihar kaduna tana da wani matsala da waɗannan ƙungiyoyi ba ba mu hana su yi addininsu ba babu wata gwamnati za ta iya hana wani yin addinin shi a tsarin mulkin najeriya abinda muka hana shi ne a ce ƙungiya na ɗaya ba ta yadda da tsarin mulkin najeriya ba ƙungiya ba ta yadda shugaban ƙasa buhari ba ba ta yadda ni ne gwamnan jihar kaduna ba tana da gwamnanta ƙungiyar alzakzaki sun ce su dokokin najeriya ba ruwansu da su duk dokan da aka yi za su iya karyawa su yi abin da suka ga dama kuma abubuwan da suke yi kenan duk wanda yake da wani shakka kan wannan ya je gyalle su ya tambayi mutanen gyalle su yadda kungiyar alzazzak take ma al'umma suna da sojojinsu masu uniform suna kuma musu training kuma suna riƙe da makamai suna ƙuntata ma jama'a su rufe hanya su shiga makarantu su kwana in suna eh, in suna tafiye-tafiyensu ba su yadda gwamnatin najeriya za ta iya ce musu ku yi kaza ku yi ba ku bar kaza ku bari ba ruwansu da dokokinmu ba su taɓa rajista ba kowace ƙungiya daga jama'atin nasirar islam zuwa kan zuwa jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna fitiyanul islam ansaruddin dukkan su suna da rajista da gwamnati kungiyar zakzaki sun ce su basu ma yarda da gwamnatin Najeriya balle su rajista to wane ne zai yarda da irin wannan ya za a yi a ce kungiya ta zama ita gwamnati ce ta kanta eh, abinda ta ga dama za ta yi kuma tana kuntata ma jama'a Abin da ya kawo tashin hankalinsu da soja kenan to muka tsaya muka duba idan ba mu ɗauki matakai ba wannan abin da suke yi zai kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar kaduna shi sa muka yi wannan ina sake nanatawa dokan da muka yi ba doka ba ne na hana addinin shi'a mutanen da suke kiran mutanen alzakzaki 'yan shi'a su ne suka kawo wannan rudani domin eh kila 'yan shi'a ne domin wasu 'yan shi'a ma sun ce a'a mutanen alzakzaki ba ma shi'an suke ba siyasa suke ba magana addini ba ne siyasa ne amma mu duba wanda ya dame mu abin da ya dame mu halayyan da yadda suke kuntata mu al'umma babu yadda za a yi mutane sun zaɓe mu mu kare mutuncinsu mu kare hakkinsu mu bar wasu tsiraran suna cima mutane mutunci shi yasa muka yi haka kuma muna kan bakanmu ba mu yadda in mutum ma ya fito ya ce shi dan kungiyar zazzaki ne za mu kama shi mu kai shi gaban kotu kuma kotu za ta ya ɗaure shi har zuwa shekara bakwai dokan kenan kuma ba ni na yi ba sardauna ya yi